ya aka yi jiya na zo ban same ki ya aka yi lafiya lafiya kalauta caji ne ba to ya za a yi yau a yadda kika ce shine dai ai mu harka kawai in ba hatimin nasara mata ido mu baya gani kin ga kake da mun zo shiga sai kun zo shiga ba eh, kake da mu muna zuwa shiga za mu ina tabbatar maka in kun shigo ma ta leko ne ta goma. don kuwa in baka zo ka sani yawa to ba shiga ba fita wannan shine labari a zo mana da labari kawai shine bayani za ki ji labari mhm. yawo tsara a raga masa kuma duk wanda kika raga ni ba raga miki zan ba a sha jininsa sosai duk wanda ya kawo kansa sunan sa marigayi ba rago ta hadu ba abinda na koya miki kimin a nan a ke kin sani a ke ta san ba rago bane ba mandiya mandiya mandiya mandiya yayi mandiya hmm. ke mara kunya ce har ina magana kina yi scoot to waye tsaya niki a cikin garin nan shine tunanin ki shine fahimtar ki shine karshen nazarin ki shine wayewar ki haka haka ne malam me kai mata me kai mata me kai mata bandiya dai wani magana ne sai ki ta ganin kamar wai ba haka magana na ike ba ato ko lokaci ne muke magana hajji sai kika kan wani laifi nake faɗa ko wani abu akan yaran nan yanzu ya kwanansa na bai zo ba kwanansa biyu ba a san inda yake ba ba mu san da waye yake ba gashi kamanninsa daban ne a garin nan kaka inda digita an san shi ne to ai ɗa namiji ne tun da ba kiwonsa za ka tsaya ka turke shi a gida ba duk inda ya zo zai da tun da ka ji shiru ai da lafiya lab. hajiya ina son don Allah ki ban mani yaron nan ya rinka kuka da shi ta wasu bangarori ko ba komai a sha'anin karatun da sanin addininsa za a iya karuwa da can me yasa baka dauka ba ragamar kaban man sai yanzu da tafiya ce nisa shi kasa turai tun kafin ya tafi to kafin ya tafi a wani gida yake ce lissafi na da tsohon bashi da sabon bashi dad money mom good money kai ba sallama ba komai ko kamar ba dan musulmi ba daga ina kake su ai da yake dare ne mun sai na ga bai kamata in zo ina kwankwasa muku kofa ba hmm. shine sai na kwana a masallaci masallaci na kwana saboda ayi matsalar da aka samu da na yi Nigeria to sai na ga garin ya canza yanayi kai babu wani masallaci yanzu suna suna da abin azafu a ciki su baka ka shiga cikin haka ce kura haka su baka kwana ƙarya ne duk wani masallaci mai dan tuntun a ciki ba za su bari ka shiga ai ba za shiga ba sai sun kulle zo na kai na ma masallaci wani masallaci mom kina ta faɗa kina ta faɗa ke ma albu a bararen ki ne na idare maimakon dawo ina bubbuga muku gida a ce na kwana a masallaci is good masallaci ina ka kwana masallacin mare kai kai ƙarya kake ƙarya kake in dai wannan masallaci na hajiya mariya ne mu ne masallacin da auduwa yake da makulli mu muke share shi muke gyara muke kakaɓe hada auduwa shi ke da makulli mu a ah, to baba masallacin aisha ne auto aisha to ba san wannan ba kuma da wani masallaci na aisha kuma kaga ka kiyayi duniya kaga ka kiyayi duniya wanda ya zo ma ya ci kasuwa ya koma wanda yake shirin cinta bai samu ba wanda yake neman jari ba riba mu da muke ƙasa da muka rage babu tsimi babu dabara ko da yaushe Allah ya kira mu za mu amsa wallahi wallahi ba wallahi ka kiyaye duniya imamu na kai ma kin riga kin san yanayin garin nan yadda yake in dare ya fara dare ka gani to me yasa ka zauna dare yau kwa wani ma wai haka yau kwanan ka nawa kwana na biyu ina masallaci ne a'a kana cikin halwa ka shiga ba masallaci ba to na ce halwa ka shiga kana munajati yanzu karatun ka na a tahiya tuje da eh, yau kwana uku da tsare ka kawo ta